sa'amana le dama dona na mirja masu kallo yanzu haka muna tare da baba bube wanda duk wanda yake harkar kallon dambe a najeriya ya san baba bube makaɗi ne na dambe kuma tsohon makaɗi na dambe to baba bube salamu alaikum muna tare da kai yanzu to baba bube idan masu kallo so su ji kamar ma in fara so masu kallo so su ji daga bakinka da wa nake tare ana tare da abubakar dan gulbi hmm. makaɗin dambe haka ne to baba masu kallo ya so su ji wanda suke bibiyan kallon dambanku da kuma kallon irin damban da kuke hadawa da so su ji wai mu waye ma waye ma baba gobe waye abubakar dan gulbi ni abubi eh. ni a abubakar sanadin da aka ce man bube mahaihinmu a suna abubakar to sai ya zama matan gida ba su iya faɗin suna na irin matan mutane su mata na can nada kasan suna da kunya ba kamar namu suke wani yanzu ba su faɗin sunan mai gida to shi yasa sai an kace man bubi ni kuma sai ni karɓi suna wani bubi baba ina zuwa minti ɗaya za ka ɗora daga inda ka tsaya yanzu daga nan suna ce mai gida abubakar a suna ne mm. ni kuma abubakar a sunana to shine sai sun kama saboda suna jin kunya shi ba su faɗin wannan sunan nawa sai a ce ban bube kai dalilin da ya zama da bube da abubakar ai kuma kuma duka duka ɗaya ne to saboda haka kajin da bayani yake bayan haka a lokacin da na fara kiɗin dambe ni ina tare da mai gidana alhaji ibrahim dan gulbi muna kiɗin dambe da shi ina ina da shi kuma kiɗin dambe bar mu dai dawo baya kiɗi gado ne ni ga babana shi kuma babana ya gari kiɗi ga baban shi waye baban naka abubakar roƙo abubakar roƙo kai sunan babana ya yi zamani da suwa a kiɗin dambe shi ba kiɗin dambe ba hmm. kiɗin mahauta ya yi yawa sarkin fawa kaka kiɗa yawa shehu dan cimau kiɗa nasarawa to da sauransu dai ga su nan wa'anda yawa kiɗan hawa to baba babanka ya yi sarkin fawa kiligi ɗan gulbin daji baba babanka ya yi kiɗa na fawa mm. kai me ya saka ka tsunduma a harkar kiɗan dambe eh abin da addalili mun ka tsunguma ga kiɗan dambe daga ni hayya yana alhaji ibrahim dan gulbi wata rana mun zo sokoto muna irin kiɗin 'yan matan nan sai marigayi alhaji dan balade sai ce a ah, kai dan gulbe ce to ai da ku yi kwance ga banza ku ɗauki yan kalangunan ku kuna zuwa gidan dan ana kiɗi da ku kuna samun abin da kun ci wannan wuri sai dan gulbe ce to to yayi shi kuma dan gulbe yana tare da kani ne dan marigayi dan farin yaro shi ma ya rasu sai dan gulbe yana tare da kani ne abokin shi ne sai muka ɗauki kalangai muna zuwa mana anan ko muna anan ko muna nan ko to da mun ka dawo a ah, sai man ka ga wannan kiɗin yahi sai man ka aji wannan kiɗi na 'yan mata sai man kama kiɗin kiɗin da muna nan muna yi muna nan muna yi a gulbi muna nan muna yi a gulbi muna nan ta da shi Muna nan ina ji da shi har Allah ya bani husafa Kai na ya tsaya bisa ga waka Alhaji Ibrahim ya ce to to bube tun da yanzu kana iya waka zan yankawa biyu zan rabawa biyu cikin yare ka ibo waɗanga ni in ta da waɗanga kaga mun kasu biyu kenan ka ji ta dalilin da nake na samu basira na samu alfanu bisa ga kiɗan dambe shi shi baba eh, shi ibrahim dan gulbi eh. da kai da shi kai ne kani shi ne yaya ko ni kani ne shi ai yaya na kuma shi ma ka zauna karkashin sa kwarai ko to da ka zauna karkashin baba dan gulbi mm. me ya faru a'a ni ba abin da faru da ni da shi illai alheri cikin jin daɗi ya koya mun kuma cikin jin daɗi ya fidda ni mm. kuma koya da cikin jin daɗi muke da shi mm. don a cikin mutane ne da cikin yan uwa ne dai babu wanda zai zauna da shi mu zauna muna hira kamata uwa ɗaya uba ɗaya kuke da shi nasu ɗaki daban na ɗaki daban dan uwa da dan kane ko kuwa a'a dan shi ɗakin tashi baba daban tawa daban eh amma uba ɗaya yanke shi muke amma uba ɗaya na gane to baba misali idan muka dawo baya baya a lokacin da ka fara cin gashin kanka a wane zamanin suwaye a harkar dan baka fara cin gashin kanka eh zamanin da fara cin gashin kaina ai ba na zo nesa bane shekarar duk da baban gida shugaban kasa mai ya hau mil ya sauka abuja wannan shekara da fara kiɗin dambe nawa don yana mina ina mina shi kuna yana abuja a shekarar mulki ne da fara kiɗin dambe yanzu yana cikin shekara na yanzu saboda kowa 'yan boko shekarun da dan dama baba eh? shekarun da dan dama saboda ko yan <laughs> shekarun da dama baba to misali baba idan muka tafi kamar yadda na tambaye ka zamanin suwaye a yan tashi na dambe zamanin suwaye a tashen dambe lokacin da na fara nawa ni dai nawa akwai mai wuka hagu akwai abu jirgi akwai dan cana akwai dogon da ke daka akwai kallashu shana kaji ku mm. akwai gundumi akwai reza benza mm. kana ji eh. akwai ruwan gulmari mm. a gurma da kenan to duk saffa irin waɗanda akwai su lokacin akwai annan balli eh. kana ji akwai sale kwallara duk a lokacin wani lokacin nasu su mamman ɗan sanyi nafa su mamman dan sanya da su lokacin ma har suna yan yare ƙasa yake gari su waɗanka eh. yana ɗan yaro yana ɗaukar masu jikka wato su ɗan china yana gaba da su mamman dan sanya nake a'a shi ɗan china mamman yajin aiki na kai shi dan ɗan china saboda zama namiji ne inda a lokacin na ɗan china hishi ƙarfi hmm. yana da uwayen gida ne sulawolin bela su audu suri hmm. duk lokacin su ne to misali idan muka tafi baba a daga wani lokacin ka zo ka tafi ka tafi ka tafi ka zo ka yi zamani da suwa da suwa irin su horo duk kai musu kai kai musu kida a lokacin ah, su horo a nan aljihuna eh. aljihuna da horo eh? horo ai duk wanda ci albarka horo nisa wata ya ci don Allah hidda shi ne ne hidda shi ni a sanadi lokacin kuma nan mabushi ba wani gari ba nan mabushi nan ya kama jahoru suna damba da alizuma da jahoru shi ku ya kama jahoru sai alizuma ya ce shi bai isa ba ya kama abokin dambe ne ba alizuma ce bai isa kama abokin dambe ne ba ne ce haba alizuma ai kowa kai wani lokaci har ka samu yaron da ka iya kama abokin ka mutum na ai gudun karfi ne don wata rana sai suka zo suka yi wannan damba da jahoru mai turaren na kiɗi ni ina kiɗi nan babushi kana ji hmm. an kai wannan dambe mun ka tashi mai turare gida ni ni gida watan azumi ya kama mai turare gida ni ni hmm. gida hmm. aka yi azumi muka dawo shine muka zo zaria to nan zaria nan horo ya kashi ya horo nan zaria nan horo ya kashi ya horo hmm. gabana ni kake din damben da wannan damben da horo ya kashi jahoru a'a horo idan mutuwa ta riga ta zo gare ka ba ta da magani jahoru ya harbi ya horo ya yi zu ya tafi faɗi bai faɗi ba hmm. sai aka dawo shauro sai don bai juyin wasa sai aka dawo horo ya kashe jakoro hmm. kaji inda an ka kwana da shi misali baba a lokacin ku damban a lokacin da kuke kiɗan damba a zamanin ku na san kuna son gwanaye in mutum rago ne ma bakwai masa kiɗi a haka ne <laughs> to shi rago me zai kakkaɓowa wacce magariya zai kakkaɓowa ya baka ka sha hmm. tunda bai da kokari haka ne eh amma mai kwazo na iya hawan kanya ya kakkaɓo ta ya baka ka sha haka kai gida eh misali babu a lokacin su dan china su eh, da kidaka da sauransu da sauransu duk wannan manyan da ka lissafa yanzu eh. a lokacin bangaren kudu da arewa da kuma gurmada waye gwaninka to ai shi makaɗi dibe shi makaɗi dibe caga amma akwai wanda zaka je kai ya fi burge ka shi makaɗi dibe caga gwani ne eh amma akwai wanda zaka je ya fi burge ka saboda kowa nashi ne eh. son makaɗi na nan ga zuciya ta ba don ya bayyana ma duniya ta eh amma dole kana da gwani baba ah, kana da gwani amma na gaya ma ai eh. yana nan ga zuciyarka ba sai ka bayyana ma duniya ta jiya ba haka ne kai ka san wanda ka kaso kuma shi ya san kana so ne baba ana cewa bangaren makana zaka an ce wannan makadin zaka an ce bangaren gurma da ya fi so wancan bangaren zaka an ce wannan makadin zaka an ce bangaren jamus ya fi so wannan makadin zaka an ce bangaren kudu ya fi so mm. ku bangaren ku wani bangare kuka raja a kai a a su yan kallo a da wannan eh. haƙida eh. amma makaɗi na ɗauke nauyin makaɗa duk yan kallo a da wannan haƙida su ce wane ya hison wane wane ya hison wane ko abin nan ba haka na yake ba mm. kana ji ba haka na abin na yake ba to ya yake ba ba wannan so haƙƙi yau da na faɗa ma yana nan ga zuciya saboda in ka ce ba ka san wancan mm. wancan ka kaso shin wanda ba kaso in ba yana shin dawa za ka yi mm. kai makaɗi eh ba kowa kaga ba kowa mm. to ashe sai ka ba soyayya nan cikin zuciyarka akali to misali baba idan muka taho wannan dan nan kurkusa kurkusa kurkusa mun zo magana su horo su shagon mada da sauransu da sauransu a lokacin su shagon mada da su horo duk na san kayan musu kiɗa shagon ma da Allah ya sani ne sai shi kuma ai aku da yake ko eh. Allah ya sani ne sai saboda a lokacin muna dambe huntuwa Allah ya ji kan musulmi Allah shiga hauta mai aljama man shata shi ka kawo shagon da ya ce mai ga naira goma ku to yi man dambe na dare mu zo muna kiɗa musu na damben dare don lokacin ba shagon da aka ce mai ba shagon santala hmm. shagon santala aka ce mai lokacin ba shagon da aka ce ba ne da mun ka tashi da dan basantar ta tashi zuwa lagos tana so ne mm. ta ɗauke shi ta tafi da shi da ta je lagos da shi yana zaman wurinta sai shi ma dace a ah, lake ke na wanga yaro ya zo yana tsare man bage-bagen tumatur dina yana tsare man bage-bagen tumatur dina mm. sai ta ce to gashi nan in ya zo yana yana wa yana wa mada aiki na wa mada aiki na wa mada aiki in yamma ta aka tashi ya sallamo shi dawo ana nan ana nan sai ga na sauka matuwa sai na ganshi mun ka gaisa sai ce baba nan kun ka zo ce nan mun ka zo sai ce ma mada mada ni ho dan maza ni tunda ko gida dan bane kai hmm. shata na ba mu naira goma goma muna dan dan bazai hmm. ya ce to ta kai shi kuma da sai zo same ni ya ɗauki ɗari biyu ɗari biyu ya ɗauka ba na ce amshi a wancan lokacin ta kai adadin nawa ba ma lokaci ne ma mai tsawo ba wani lokaci ne ma mai tsawo cikin mulkin gane na wasan shi hmm. ya ce man ga ɗari biyu wani minti ɗaya ba ba ci gaba ya ce to ga yaro na nan ina son kai mai waka gami da ni hmm. don lokacin shagon santala na kace mai na kai mai waka da ita eh. ya ce ga yaro na nan kai mai waka da ni sai ce a ah, to an gama me a sunanka sai mm. ce mada in ci to shi kenan an gama shi ne sai na cira mai shagon mada haka ne kai ka sa masa wannan sunan ma eh, kenan sai na sa mai shagon mada wanda da ya dauka ni na kakaro shi haka ne to yanzu misali abu baba abu na kusa da na karshe zan so masu kallo su ji akalla shekarun baba nawa yanzu a duniya eh to to gaskiya ina da shekaru masu yawa don ina jan zan kai shekara 60 da wani abu dan da wasu zaka suna cewa kai da Ibrahim baba Ibrahim dan gulbi kai ne babba shine karami a wane ne wane ne wane ne shi da kusan shekara nawa Wanda hmm. yanke mai hukunci ka yanzu mutane sun daga bakin ka kai ne karami ni ba ko gare shi din ba ba shi ni kabima ba ina da ina da wana na nan hmm. wanda na kabima ana ce mai auta hmm. shi a ɗakin su shi auta to shi auta an riga shi haihuwa ta yi sannan kaiwa eh, baba auta eh kaga ina kai na biyu eh. ga dan gulbi to ashe ko kaga ba a hadan da shi na gane to yanzu baba idan muka tafi abu na karshe yanzu ko in ce na kusa da na karshe yanzu zan so masu kallo su ji su tabbatar cewa da baban da baba dan gulbi da baba bube nake hmm. zan so dan rera mana wata waka wacce masu kallon mu za su cewa lalle su tabbatar cewa da shi nake waka wata bakan damiyarka wacce waka ce bakan damiyarka to ni ho ina da waƙoƙi eh wacce ce bakan damiyarka don hadari nake hadari nake da yawa <laughs> eh don akwai waƙoƙin da nake ji da su eh. in ka ce sai na yi masu amma zan yi ma ko guda biyu eh wata ita ce kake ji da ita ba <laughs> akwai magana kan eh. ah, akwai magana eh. don ita fasara kana iya waka ka ce wance kam dame ya ce ita kan dame wannan wata zan ta karshe ba wata sai ita eh. eh to ba haka Allah ya kyau Allah na iya juma'a ta basirar wata wannan mhm. ku ba haka ba haka ne yawa sai dai kai dai waɗanda kaka so in tsara masu to babu ga ya mun wace ce tsara mun da wace dai mawaka ko in ce masu kallo za su san cewa da baba baba bube nake to akwai waka waka uku to bismillah ko kuma hudu da suke so eh. yan kallo suna son waka huru hmm. suna son waka shagon mada hmm. suna son waka garkuwan cindu to ba ai mun guda uku nan ai mun ta horo ai mun ta shagon ma da ai mun ta garkwacin na same ta ma ya isa sama le da ama dona na mirja mai sama za su ruga kada ka godana ina maza da ka ja ma sanno na mirja duhu na ka'ida Zara'ilo kai ka ɗauka shi ɗa ma guda guda shi ka ɗauka guga an taro kai ma guda guda ka ka ɗauka sannu na mirjadu na yi ɗa ina mazan da ka ima make ita ci da alhaji mamman wutar daji ke kama ganin zabi na faɗa make dabar gida da dabar daji ku bar magiwa kirgi dan doli na koma na faɗa maku waɗan garun ji waɗan gama ina da hannu an taro dan doli ne ito ce maka sarki na duna ka ci jahar kura ɓalere, ka kashe mai kasa na duna ka kashe ina dutsen mare ya faɗi kwance ya gaza tashi sannan na mirza duna ka yi na baba a wasu mu tafi gagarara kwana mata da kayi da kura ke gaban ɗan ya kai sannu na ma'ada gagara da ku maƙetaci na alhaji tanku guga kaya ina mazan da ka ima kana fasa kan kabiri kada hana nuta na faɗa maku mutane murnan mutuwa murnan banza ce can wata rana kana kukawa na faɗa maku kaji kun mani kun lalace na alaga shaho ya sauka kasa yanzu shi na ɗauki ku rinjin arewa ko ɗiyan gurmaɗa da sun ga shagon mada ya zo kowa ba ka da mai musawa sannu baba abu sai mutu fita ƙarshe <laughs> ta garkwancin gaishe ka garkwancin dudu na sama tsara aki ina bazan da ka jama na duna kuri matanka bale riga kudawa sun taru duna ɗan Ka na ga jamawa na alu sun taru sun cika ga hili na alu ga ɗayan daurawa na duna kai suka sha ka kaɓale rigar kuwancin du ina bazan da ka ma jirna mai kayan yaƙi itatuwa abincin giwa da ka shigo ga hili ya ce yanzu an tashi an tashi in ji bawan sarki to da ya ce an tashi ya gama aiki sannu baba sannu baba to masu kallo yanzu baba buba kenan muka gama fira da shi masu kallo kuma in kuka bi wannan fira za ku ji irin yadda baba ya ba bada tarihinsa da yadda ya fara kiɗan dambe da kuma yanda ma har ta kai kiɗan manya da kuma zuwa na ƙasa-ƙasa yanzu ta baba muna godiya allah ba mu lokaci kuma mu ƙara neman ka nan gaba mun gode